yana cikin yadda goma sha daga bruno fernandes ya ba wane ne ganacho ya sake san kamar da fernando babban yaro ka duba ka gani bai wata wata ba wannan zazzafar hagun tasa kawai sai an taya fernando ya eh. ta can makaifar wato can sangen ta shige ka duba gani yadda kaftin ta buta zafi na magana da rubu kawai ka duba gani yadda kaftin kafin ta zafi daga can nesa cikin yadi talatin ya san kamar da fanando ka duba gani iya iya wato wato tirinyar da Allah ya bashi karfin tirinyar da Allah ya bashi ya zage ka duba gani da ya auna ta auna ka a raga fanando ga da dama nan mai kyau na ma hakim ziyar shi kenan ya nana onana oh ta makyan ba gani yana can kwanan mun yana gada haba haba haba onana wai waye wato dan Allah dan annabi wanda ya kama onana in taimaka ya sake shi ka duba gani fa ya tafi gada ko kodi ko minti zai sha ga da mana mai kyau nan, itadi ya sake san kabar da onana amma an ce nahi wannan kwallo ta haramta Allah ya taimaki onana da yanzu an mai aunaka dan nan, dama ce mai kyau maktomi ne ya amfani da ita McTominay ya ci Manchester United gaba kwallo ta uku ɗaya biyu uku a ragar Galatasaray watakila yau warka jami da lugude za mu gani a nan gidan wanda saka ne bai wata wata ba ya kawo ta cikin yadi na gumacin ka gani ka gani ta cikin tsakiyar ya fice kawai sai ji kake fa yau sangen Fernandes na rawa da wata dama nan da kyau shi nan captain Bruno ya saki girbe Ziyad kuma a daidai gurin da ya aika Onana kuma ga nan ya saki Aunaka ya nan na ga unana ta kan agudinsa a kan agudin unana an ƙara nan na ga mai kwallo la ilaha illallah yaro daga maroko hakim ziyad dama tun da izo farkon wasan nan ya ce shi kan ba na wasa ba ne kuma a yau zai sake nuna duniya cewa shi tsohon dan wasan chelsea ne wani dama ne mai kyautar ma a kyagulu pam pam pam munna ta koma ciki manchester san ga samu san ga rashi la ilaha illallah bulalan makara guda tara ga onana alyamalash ku taya ni kallo an kai ne ten had bulala nawa za ka yi onana ka duba baka gani ba fa laifin alyamalash ba ne laifin onana ne wannan kwallo ko aminu siman sai ya kama wannan kwallo kai babu laifi na ku je can ku karata da Oh, na não cu